إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهي شاكر من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من ذكر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إليهن وأعتدت لهن متكئا وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وآتت كل واحدة منهم سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقطعن أيديهن كن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إن هذا ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما ما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سلك مسلكهم وانتهج نهجهم إلى قيام الساعة ثم أما بعد أهلا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan جدد أبو ديرمك الله madaukin سركي kuma salati da sallamewa ga manzo sallallahu alaihi wasallam uh, za mu tashi yau insha Allah ta'ala daga aya ta 25 a cikin suratul yusuf idan ba mu sha'afa ba a karatun da ya gabata yusuf alaihi salam yana garin misra yana cikin vila gidan sarki kuma matar sarki tana kulawa da shi har zuwa lokacin da ya girma kuma sai ta so ta yi lalata da shi ta yi kuduri kuma ta yi yunkuri amma annabi yusuf alaihi salam bai yadda ba ya ce ma'aka Allah innahu rabbi ahsana maswai innahu la yuflihu adh-dhalimun to da haka bata gabsu ba ta ci gaba da wannan yunkuri tana kokarin lalle lalle sai ta biya bukatar ta tare da annabi yusuf alaihi salam annabi yusuf alaihi salam da ya ga cewa babu mafita illa kawai ya tsere mata ya gudu daga cikin ɗakin ta biya samu sauki wannan shi ya sanya annabi yusuf alaihi salam ya gudu kuma ta bi shi wannan shi ne faɗin allah maɗaukin sarki wasu taɓa kalba wasabaka albab su biyu suka yi rige-rige zuwa gurin kofa annabi yusuf alaihi salam shine farko wanda ya isa bakin kofa don shi ke guduwa ita kuma tana don sani a baya to garin guduwar nan annabi yusuf alaihi salam ya yi bakin kofa har ya buɗe kofa ita kuma tana kokarin janyo shi lalle lalle sai ya dawo ya biya mata bukatarta shi ne aka ce wa qaddat qamisahu min dubur garin jannu annabi yusuf alaihi salam sai ta yaga mai riga ta baya wasu malaman tafsiri suka ce ta yaga rigar da yawa ma har sai da wato ainihin bayan annabi yusuf alaihi salam ya bayyana sosai suna cikin wannan yanayi na kokawa wa alfa ya da haladan ba ai wajada sagida hadal ba su biyu sai suka tarda mai gidan ya riga ya zo annabi su alaihi salam ya bude kofa sai ga mai gidan a bakin kofa kuma ya gamsu su biyu duka suna ci wannan yanayi a ga yanayi ne na tashin hankali idan kai ne ya za ka yi a ga akwai matsala sosai ka shigo gida abinda ba ka tsammani kawai sai ka ga yarin gida tare da matarka ana ta kokawa kuma baka san wace irin kokawa ce annabi yusuf yana bude kofa kuma mai gidan na ganin su su biyu da yake mata suna da makirci da yawa qalat ce sai Allah ya kama da wannan basira ma jazaa'u man arada man man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw 'adabun alim tana magana ne yanzu da maigidanta. gidanta a dole ita mutum ya rike ba ta komai ba ta laifi ma jaza'u man arada bi ahlika su'an ya kai sarki ya kai mai gida ba komai bane sakamakon duk mutumin da ya nufin sharri da alfahsha da iyalinka illa an yusda fata kawai na farko ko a kulle shi aw azabun ali ko kuma a azabtar da shi a azabtar da shi azaban mai ibn kathir rahimahullahu ta'ala yake cewa kana nufin ayi mai dukan tsiya ko a kulle shi ko a mai dokan tsaya wannan kawai shi ne sakamakon sa mai yasa domin a rada bi ahlihi su a cewar tafiya annabi yusuf alaihi salam bai shiru ba a irin wannan yanayi ba a san mutum ya shiru idan aka tumce ka da abin da baka aikata ba to lalle lalle ka fito kai magana an da ita matar ba ta fallasa wannan abu ba ba ta yi ƙoƙarin barranta kanta ba ba ta yi ƙoƙarin shigar da annabi yusuf cikin matsala ba to da annabi yusuf alaihi salam zai gumbe bakin sa ya rufa mata asiri ya rufa musu gidan baki ɗaya asiri ya zato lamarin ya wuce amma ta fara fallasa kanta kuma tana ɗora laifin akan annabi yusuf alaihi salam wannan shi yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fito daga masallacinsa tare da matarsa safiya tare da matarsa safiya yana rike da hannunta su biyu suna tafiya hakan ya halarta ko bai halarta ba eh a ka fito da matarsa kana rike da hannunta kuna kuna tafiya ya halarta al'adar bahaushe bai halarta ba saboda imanin bahaushe yana da girma sosai abu nake cewa a madina an kaji haka ake yi wannan shi yake nuna cewa kana kiyaye matar ka da kyau kana son ta kana nuna mata kauna idan ka je madina ko ka je makka kai ko a ko a kuna gani ai yawancin mutane suna tafiya a za zaka ga kowa rike matarsa ba wai rike wata kusa ko ba a zaka ga mutum ya ya rike hannunta ya sa a hammatan ya rike haka kamar za a kwace ba kuma ko da kai abokin shi na wani lokacin ka gaishe shi baya amsa saboda yana tare da iyalin shi suna matukar girma masu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya da matarsa sai sahabbai suka taho daga wani wuri daga nesa sai suka hango manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da mata wasu mata ce masu sai kawai sai suka je su suka juya ba za su gudu mene guduwa Allah sallallahu alaihi wasallam da ga wannan yana zai a a'a ku dawo hadihi safiya wannan mata ta ta safiya kada ma ku wani tunani daban saboda haka a duk lokacin da ake zargin mutum ana son mutum ya wanke kashi muna fata an gane annabi yusuf alaihi salam bai shiru ba me yace qala ya rawadatni an nafsi وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد أشد من قال تعالى النبي يوسف يجي هي راودتني عن نفسي ita ce ba take neman ta yi lalata ni babu ruwana yana wa mai gidansa To haga a nan an samu magana baki biyu ko ita ta ce shi ne shi ma ya ce ita ce kuma mai gida yana yana tsaye na ci. to wani zai ɗauka? shi ma sai shiga cikin rudu nan ya ake bukata ka aka samu tafka da walwala irin wannan ana bukatar shaida to na Allah madaukin sarki yace wa shahida shahidun min ahliha a lokacin da suke wannan magana su uku ga matar da annabi Yusuf da mai gidan suna maganar murya na daguwa kafin ka ce kobo don ma'aikatar gidan sun taru sun zo wurin da masu shara da masu wanke-wanke da masu kulawa da gidan duka baki da sun taru suna jin me yake faruwa a gasar ya fara fitowa kenan ko to a cikinsu akwai shaida shi na Allah ya ce wa shahida shahidun min ahliha sai wani mai shaida daga cikin danginta ya yi shaida ibn arab al-maliki fi ahkamin qur'ani ke cewa ba shaida yayi ba amma ya ba da hanyar da za a gane shaida mai ce hanyar ya ce in ka na kamin su hukun da min kowa ku dubi rigar annabi yusuf alaihi salam da kyau idan rigar ta yage ne ta gabansa fa sadaqat to ita ta yi gaskiya wa huwa min al-kadhibin shi annabi yusuf alaihi salam yana daga cikin makaryata me yasa domin yana nuna cewa shi ya taho ya fuskanto ta yana kokarin ya farmata ita kuma garin ture shi ta taya gaban riga ta gaba wa in kana qamisuhu qudda bin duburi idan kuma rigar ta yaji ne ta baya fa fa fa kazabat wa huwa min as-sadiqin anan tayi karya. shi kuma annabi Yusuf alaihi salam shine mai gaskiya me yasa domin yana nuna cewa annabi Yusuf alaihi salam yana kokarin guduwa da imanin sa ita kuma tana janyo shi daga baya shi sa rigar ta yage daga baya malamai suka ce wannan ya nuna cewa kin a azal a kotuna an yarda a yi amfani da arziki an yarda a yi amfani da dalilai hujjoji irin wannan ba wai sai mutum ya zo ya tsaya na ba da a ga wata alama da za a yi amfani da ita a gano cewa wani mai gaskiya ne ko ne. to wa shahida shahidu min ahliha wani mai shaida ya yi shaida daga cikin danginta wane ne wannan shaida nan malaman tafsiri sun yi sabani da yawa akwai waɗanda suka ce ma wa shahida shahidu min ahliha ana nufin rigar rigar annabi yusuf alaihi salam da aka yaga ne shahidu sai dai malamai sun ce a wannan tafsirin bai karkuwa domin Allah ya ce min ahliha rigar laisa min ahliha ba daga dangin ta wani akwai wani mufassir ma da ya fito ya ce mujahid ibn jabal shi ya fito ma ya ce wanda ya shaidar ba mutum bane ba aljanu bane wanda nan ma ibn arabi al ya ce a a an ce fa min ahli ya nuna cewa mutum min ahli ha mutum amma ba suka ce ba mutum ba ba aljanu ba wannan babu hujja a kai zaid ibn aslan ya ce ibnu ammiha dan babban ta ne abdullah ibn abbas radiyallahu ma an samu riwaya biyu da gare shi riwaya ta farko na cewa wani mutum ne jibgege mai tarin gemu rajulun dole babban mutum ne amma na riwaya tana da riwaya ta biyu da ta fi inganci tana cewa jinjiri ne karamin yaro a cikin mutanen gidan da suka taru akwai wanda ta zo da jinjiri a hannunta don ya nuna mu'jiza da karama ga annabi su alaihi salam ana cikin wannan yanayi sai Allah subhanahu wata'ala ya sa jinjiri kawai sai ya buɗe baki ya ba da wannan shawara an kuna son shaida ne to ga yadda za ku samu shaida ibn jarir al-tabari rahimahullahu ta'ala yace wannan riwaya ta fi inganci ibn kathir rahimahullahu ta'ala ya mara wa ibn jarir al-tabari baya suka ce domin akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake tabbatar cewa takallama fi sirri arba'atu akwai jarirai guda hudu da suka yi magana suna kan kanana suna kananan yara jariri na farko ibnu mashita bintu fir'aun jariri na biyu shahidu yusuf in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jariri na uku sahibu jarif sahibu jurayj jariri na hudu isa ibn maryam alaihi salam wannan jarirai guda guda hudu duka su yi magana suna kana wane ne ibnu mashifa bintu fir'aun an ce zamanin fir'auna a fadarsa akwai wata mata mai imani amma tana koyi ibadanta kamar da Allah ya ce wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu to wannan mace ce taktumu imanaha tana cikin fadar musulma kuma ba san cewa musulma bace menene aikin ta a gidan aikin ta sefe gashin ƴar fir'auna wata rana tana kan tana kan sefe gashin ta sai masefin ya faɗi za ta ɗauka sai ta ce bismillah kuma ta faɗa da ƙarfi sai suka ji sai suka gane cewa musulma ce sai ƴar fir'auna ta ce a wannan gidan kake kiran sunan wani Allah da bayan Allah fir'auna da muke da shi kamar ta kera dama fir'auna ya ce shi ne Allah ko ana rabbukum الأعلى ما علمت لكم من إله غيري فأوكد لي هامان أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت أفلا تبصروا سيبا ترتشي مهر التنسى شين الله kuma shine mahalicin ubangi shine mahalicin daga nan kawai sai sai kawo wajen fir'auna fir'auna ta kawo ta aka kin faɗa da gaske wa abu ne Allah daban a wannan fada sai ta ce eh shi kenan sai fir'auna ya ce za a kona ki da ke da 'ya'yanki baki ɗaya aka dora mai yana tafasa akan wuta aka dinga zuwa da ƴaƴanka ɗaya bayan ɗaya ana jefa cikin mai suna konewa har sai da aka zo kanta tana da jariri karami a hannu ta dubi jaririn nan sai ta tosaya to nan da jariri ya buɗe baki ya ce ya umma iqtahimi fa inna azab dunya ahwana min azab al ya ke mahaifiya ta ki shiga wutar kawai domin azabar duniya kaɗan ce amma azabar lahira akwai girma da ita ma ta shiga tare da jaririn suka kone baki ɗaya wannan shi ne ibn mashi fabin su fir'au sai jariri na biyu ko shine wani na shahidu yusuf kuma mun riga mun yi bayani a riga an gane wannan ko sai ya na shi ne jurayj sahibu jurayj jurayj wani bawan Allah ne aka yi shi a zamanin da wanda yake mai yawan bauta don tsananin bauta sai wa kansa bukka a bayan kai yakan ji ya taɗe ta a gurin ya ta bauta Allah subhanahu wa wata rana yana cikin sallah sai mahaifiyarsa ta kira shi sai bai amsa ba da ya fifi kun sallah a kan kiran mahaifinsa shi kenan sai mahaifiyar ta yi fushi ta ce allahumma la tumit hatta turiyahu wujuhal mumisat ya allah kada ka kashe shi kada ka yarda ya mutu har sai ka jarabce shi ya jarabtu da karuwai kuma shi yasa ba a sabu cewa ƴaƴansa munanan addu'o'i ko domin kana addu'a addu'ar rabin Allah. kuma mata san fiye wata wannan yuktirna la'ana wa yakfurna al'ashira shikenan Jurayj wata rana yana cikin bukkarsa yana ibada sai wata mata karuwa bai huge wata zo kuma kyakkyawa sun suka cewa lallai fa yau sai ta a ina shi yi ba a cikin ruwan saboda ana ta tafi sai ta yi fushi sai in ta ko eh to za ka gani tana bari gurin sai ta je gurin wani mai kiwo cikin ta yi alaka da shi kuma ta ɗau ciki har ta haihu tana haihuwa aka ce wane ne na wannan ɗan sai ta ce ne zuwa yanzu ta lanka masa shari mutanen gari suka yi fushi suka tattaro kawunan suka zo suka rusa mai bukka suka yi ta dukarsa ta an sai ce ku dakasa wai mai jawo duka mai jawo wannan bala'i suka ce ga wancan matar ta ce kai sai mata ciki sai ce to shi kenan ku dakata sai je lola ya sake yin sallah raka a biyu sai ya dawo ya ce mu je mata sai aka je mata sai fuskanci jaririn sai ce jariri wane na ubanka sai jariri ya ce arwa'i mai kiwo mutanen gari ba kiɗa suka san cewa ba jurais ba ne nan kuma suka mai da shi wani wali wanda suke dukan sa dazu sai suka da kuma suna so bata sa suna neman su da gari shi bukkar da suka rusa suka ce za su gina mai bukkar daga zinari da kuɗa da mai sa. wannan jariri da haila yau wata rana yana shan nonon a babar yana shan mama sai wani mai kuɗi ya zo wuce ya gita sai babar ta ce ya Allah ka sanya tsara kamar wannan mai hannu da shi kamar ka ga dan goce ya wuce ka ce a ya Allah ka sa 'ya'yan mu su zama kamar wannan dan take jaririn take ce ya Allah sai yanke nono sai ce ya Allah kar ka sanya ni kamar wani ana wannan zaman sai wata baiwa ta zo ta tsara wucewa ana dukanta ana zaginta cewar wani ce barawo ce barauniya ce sai ta ce ya Allah kai ka sanya ɗan kamar wacce nan ma ta yanke nonon ta ce ya Allah ka sanya ni kamar wacce ta shi ne uwar ta sha mamaki ta tambaye ta ta tambaye jaririn kai me ya ja wannan maganar haka sai ya ce wancan da farko da kike roƙon Allah an ta kamar shi jabbarun min al-jababira wancan mai girman kai amma wannan baiwar da ake dukan ta ana cewa ta yi sana ba ta yi komai ba baiwar Allah ce wannan shine jariri na uku ko na hudu shine Isa ibn Maryam ah, alayhi salam wanda yake cewa inni abdullahi ataniyal ah, kitaba na ja'alani nabiyya to ganin cewar wannan hadisi ya inganta a wurin Ibn jarirar babari? tabari sai yace wannan wa shahidu shahida shahidu min ahliha ana nufin wato wannan jinjiri kuma wannan hadisi yana cikin ah, mustadrak al-hakim ya ce حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه أما الباني رحمه الله تعالى يجي وأن حديث باطل حديث بإنجنسة يعني تتبقى حديث زيش حديث بإنجنسة don shi a gurinsa jarirai da suka yi magana suna yara karana bakwai kuma duk ya kawo su kuma hadisin ya takaita a ala'ayi har yawancin masu tafsiri sun tafi akan cewa wa shafi da ana nufin wannan jaririn فلما راى قميصه فلما رأى قميصة قد من دبر قال انه من كيدكم ان كيدكم da wannan jariri wannan shaida sai sarki sarki ka fi shaida aka dubi rigar annabi yusuf alaihi salam sai aka tarar cewa ta barke daga baya shine Allah yake cewa falamma ra'a qamisahu qudda min dubu? a lokacin da sarki ya tabbatar cewa rigar annabi yusuf ta yage ne daga baya kala sai yace innahu min kaidi kunna lalle wannan lamar ya kasance daga cikin irin makircin na ku mata ina ne makircin inda take cewa ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw azabun alim wannan maganar makirci ce inna kaida kunna azim lallai kaidin ku mai girma yanzu nan sai ta shirya maka sai ka fada a cikin suratul nisa Allah yana magana akan shaytanu sai ce inna kaida shaytani kana da'ifa shaytan ba ki ba aka ce ke da ka mai rauni ne amma da aka zo gurin masu kaka ce inda kai da kunna a zai ku duba irin wannan kai da ta shirya wa annabi yusuf ta shirya wa matan gari kuma duk ya kama su kamar da za mu zo karanta nan gaba akwai wani bawan allah da muka zama da shi a gidan yaji sunan shi malam umar umar sunan shi ya shekara bakwai a kuje prison kafin ya fita irin wannan kai ne kai shi ya shahara da malam umar mai guga duk gugan gurin baki da shi yake kuma ka ganshi sai da mutum kullum yana cikin masallaci ba ruwan shi da kowa wata rana muna gida da shi shi ne ke tabbar sa me kawo ka shi ne yake cewa shi mutumin Niger ne mutumin Niger ne kuma talauci ya yi ba Niger to suka dan fito Najeriya haka su nemi abinci sai zo ya shigo kan kuma sai Allah ya haɗa shi da wani mutumin kirki kuma mai hannu da shi ya ce yana gidan mutumin yana ɗan samun alkhairi yana jin daɗinsa to mutumin ya amince da shi fiye da kima sai ya bar mai gidansa ko ne wani akwai haɗari ko irin masu rikan yara ɗin da ka ce ji mutum wai eh, matan shi ba ta iya kewan wanke a gida ba kaza kaza kuma sai a ɗauki saurayi wai shi ne yaron gida wallahi sai sai ji kamu aiki ta shi ne wannan bawan Allah babu ruwansa mai gidan ranar ya fita a ce dama matar suna babausa shi kenan kawai sai jira kansa malam umar zo kaza kaza kaza kaza da wasa wasa kawai sai ya gane cewa suna neman wai a yi alfasha ne ana mara ce a ah, shi ba abin da ya kawo shi ba kenan shi abinci zo nema yana da iyali da yara a can ai hakuri ta ci gina sai an yi da ta dage ta dage ana cikin wannan yanayin sai ga mai gida sai ga mai gida ya dawo mai gida na zuwa kawai sai ta fashe da ihu tana gane cewa ga mai gida da kawai sai ta kama ni a zuwa a cece ta ga mara umar zai danne ta da lillahi wa inna ilaihi raji'un mijin ya yi fushi ya je ya kawo polis aka zo aka kinkime shi aka yi wa abuja da shi daga kano sai da aka yi aka laka kalamai duka tukunna a can karo sannan aka kai shi abuja aka kulle shi wallahi sai da shekara bakwai shekara bakwai ranar da aka sake shi ya ce wallahi yana barin nan zai zai nijar zai kara dawa da jira inna kai da kunna saboda haka wataku wataku wataku mene wataku nisa ku ji tsoron duniya ku ji tsoron mata فإن أول فتة في الإسرائيل كانت في النساء فتنة نوني أما دولي سأي زمان السوء وفي ساكا لا يواصل نعم يوسف أعرف عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين mai gidan ya riga gane inda kuskuren yake ya gane cewa matarsa ita ce da damuwa saboda haka sai yake kokarin sulhunta iyakar maganarsa guda biyu ne kawai abu na farko yusuf a arin zanha kai yusuf kai haƙuri da wannan abin da ya faru da kai kuma kai shiru da bakinka ka ta kewa kowa rufa mana ce eh, idan gidan sarki ne gidan sarauta ne mutanen gari na jin wannan ya zama musu abin kunya ko to yi shuru da bakinka a arifan haza yi watsu da wannan lamari kai kama da abu shi ke kuma istaghfiri ne zambiki ki nemi yafiyar mai gidanki ki nemi yafiyar mai gidanki domin me innaki lallai ke nan kunti min al kin aikata kuskure babba malamai suka ce lamarin sarkin yana sauki saboda iyakar maganar kenan yusuf yi haƙuri shiru da bakinka ke kuma ki nemi gafa yanzu in kai ne za a tsaya nan gurin ai ba za a tsaya ba eh, iyaka dai shi yusuf ɗin kai ma kusuri da shi bai komai ba amma ita ma fa ƙarshen ta kawai za ka ba ta saki uku lokaci guda alhaƙi bi ahliki na وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. لقد سمعت أكي ولا أبو خالد متمكن tsakanin matar sarki da sarkin da kansa da annabi yusuf kuma sarki ya riga ya warin cewa annabi yusuf ya shirya ba jirka kuna ganin annabi yusuf zai fasa wannan lamari ba zai ba zai yi riko da wannan alkawar ita kuma matar sarkin kuna ganin za ta fallasa lamarin kansa ta gaya mutane in ta gaya mutane ba da kunya ita ce to sarkin da yake ba da shawara cewa a yi shuru kuna ganin zai gaya mutane kenan su uku nan ba a da san kowa zai fallasa da zama cikin gari amma kafin ka ce ko duk maganar ta ya ta ba cikin gari ba gida matan ministoci ne matan kwamishinoni ne sai su taru a gida da sai ta magana da gida magana ta fita daga ma'aikatan gida kuma wannan al'ada ce ta mutane mutane suna son su yi haɗa karamar magana karama sosai sai a yi ta karawa a yi ta karawa a yi ta karawa har sai ta girma a yi ta bata mutane suna wannan ɗabi'ar kuma tana tafiya har ila yau abinda ba a yi ma ba sai a ce an yi a yi ta jita jita an ce sun ce wa qala niswatu fil madina matan ministoci da matan kwamishinoni da manyan mutane a cikin gari sai suka ce in kuma ra'atul azizi ta fataha a nafsi matar sarkin gari baki daya ko wazirin gari baki daya ta kasa haƙuri ta kasa neman kowa sai yaron su sai bawa cikin kokarin lalata da shi ta sharafa haƙun haƙiƙa da lamari ƙaunarsa ta riga ta larike na zuciyarta inna da lemo na da na ba abin a ganin ba? sai ba za yi mabi a cikin kuskure bayyana wannan magana da suke yi bari suna yi a kan wai su bayyana kuskuren ta ne kawai ba nan ma ma sai shiga irin da mata me suke so sun samu labarin kyan annabi su fara su sara cewar kyan sa ne fita hankali su kuma ba kawai gani shi ba suna son wani dalilin da zai sa matar ta gayyace su su ma su da shi su gani shi أي النبي يوسف يا زلمة تجينا كمان شاء الله كده كم مرة من يزع أقول حديث ما زال الله صلى الله عليه وسلم حديث الشريك تفسير زي البخاري لو تجينا ما زال صلى الله عليه وسلم يجي سمع تبقى take the space سمع تبقى وتجي وتبقى وحرزوا تبقى أكبر سلبي يداو يا دمود النبي يوسف عليه السلام سمع تبقى a sama ta uku ya zama da annabi yusuf alaihi salam da ya dawo yake ba mu labarin da cewa Allah madaukakin sarki ya raba kyau kyau kashi biyu kashi ɗaya ta aka baiwa annabi yusuf shi ta aiki. a wata riwaya aka baiwa annabi yusuf da mahaifinsa kashi ɗaya kuma da ya saura shi da aka raba mana tun zamanin annabi adam alaihi salam har zuwa yanzu shi ka kuka gama muna da haka an gane ko ka so ba da haka can ya fita hankali ita kanta matan sarkin wato babban ba zargi babban zargi ba gare ta ta daure ta iya kokarin dauriya su matan me ya faru daga baya za mu zo mu ci ai kuma sun faɗi jarabawa an ce ba tsadar tsananin kyan annabi yusuf alaihi idan mata suna zuwa gidansu neman biyan bukata ko neman fatawa sai ya nemo kyalliyar da kansa ba kiɗa da kuma sannan yi mutu su an ba haka ba za su yi magana ba shi abu da baki ya wuna ba a <laughs> ah, to za mu tsaya ne ya ga wancan aya da wace to shi ka da bismillah falamma sami'a فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله وقل حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك wa'annan maganganu na kwatanci da ake ta yadawa cikin gari kuma yawancin mata ne matan ministoci suke cin mutunci ga matar wazirin gari sai lamarin ya kai kullum ta. falamma sami'at bi makrihinna yayin da ta ji irin makircin su shi sa Allah ya kira magana ta su makirci ina ma ka jirgin ka samu makirci makircin suna son su ga annabi Yusuf suna dabaru ne ta ganin annabi Yusuf sai to shikenan za ku gaishe ai arsalat ilayhinna sai ta aika musu da katin gayyata invitation cards an sa ranar walima za a yi walima gidan sarki kuma walima ta mata ce kawai da ranar walima ta zo sai aka shirya ɗakin walima shiri mai kyau ga labule masu kyalli ga kafas mai kyau ga filo-filo an kawo su an jera su don mata su jingina a kai shi ne allah yake cewa wa a ta dazlahun na mutaka sai ta sanya aka kawo musu filallaka don su shingina kai su wani abinci ne ba tuwo ne ba ba shinkafa ba ba naman kaza ba yawancin abincin ba ke da yi itatuwa ne daga apple sai irin su kankana irin su lemu abinda dai za a iya yankawa da wuka irin su irin su ta tara in kai da kunna azim shiri take yi sosai ayin ba ita kadai za ta faɗi jaraba kowa ma ya faɗi sai aka kawo abin su aka jijjira su ba ɗaya aka kira matan duka su zo zauna sai sassan da aka kawo wuka na yankan afirka duka aka zo aka jijjira musu ba ɗaya masu kai duk ɗaya sai da suka fara sun abinci suka yi nisa suka yi nisa ana yankawa ana ci ana yankawa ana ci wa qala sai ta ce ukhruj alayhinna dama annabi Yusuf a lokacin ranar biki sai aka sa shi mai alansa shi bai san me yasa aka sa shi ado ba shi yaron gida ne ai yi ado kawai yau da akwai biki kai ado ka kai wanka ka sa turare ka gyara kanka sai gyara kanshi sai aka koye shi ba labule sai da lamari nisa sosai qala sai ta ce ukhruj alayhinna fita bawa ne yaron gidan an ba shi wanda zai ko ba zai ba sai ya fita kuma da ya fita abinci aka ba shi ɗayan itatuwan ne da yawa aka ba shi shi ya kai wa ita matar to amma yadda aka tsara abin sai ya zo ya raba a cikin su cikin su kula yadda ake shirin beauty contest din nan eh ga mutane sun taru a wannan gefe sun taru a wannan gefe sai da ai wani hanya wata hanya siriri ago a fakiya ana tafiya ana wani abin da sauransu haka ka tsara masa annabi yusuf miski bai zai ba sai taho yana fitowa kawai sai suka fara kallon sa kallo wanda yake babu dauke kai duk wacce ta kura masa kallo kawai shi ke na babu dauke kai falamma ra'ainahu a lokacin da suka gan shi na hu, a akbarnahu na hu fi qulubihim sai suka suka girmama annabi Yusuf cikin zukatansu suka ga kurjinin sa sosai wa ya aydiyahunna duka suka yanka hannayensu wani su masu tafsiri ma suka ce akwai waɗanda suka yanka yatsun nan suka zube a ƙasa amma ba su ne ba yatsun suna ƙasa amma suna nan suna kallo wa kullu hasha lillah su suka ce dukkan tsarki su tabbata ga Allah Allah bana neman kariyar ka kamar kai ne in ka ga mutum Allah ya kyautata halittar sa ce a tabarakallahu ahsanul khaliqin hmm? tabarakallahu ahsanul khaliqin wa kullu hasha su suka ce dukkan tsarki ya tabbata ga Allah shi wannan halitta kuma Allah in zai yi abu yana kyautata shi allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayi suratin ma sha'a rakkab halittar mutum mai da mun saba da ganin junan mu ne kawai kan ba ka ba a ce baka saba ganin mutum ba ka zo ka ganshi a wannan yanayi ga inda aka zuba ido guda biyu a sama ba a sa a zuwa ba ina aka dora idan dana ka guda biyu a zuwa ka eh idan dana suna sama za ka iya ganin komai dubi inda aka sanya hanci kunnuwan kalli inda aka sa su kai ba a sanya kafa kana tafiya da shi ba ba a sanya kafa ka a sama aka yi tumbi a tsakiya tumbin ma baya da kauri cikin babu kauri duka akwai hikima nufa da yawa dan kai nazarin dan adam da kyau za ka san cewa halittar Allah suka ce ma haza bashara wannan ba mutum ba ne. saboda a rayuwarsu ɗan adam ne mutum wanda Allah ya halitta ba su kafa ganin irinsa ba in haza ba komai ba ne wannan illa malakun karim wani mala'ika ne kawai mai daraja mai kilwa Allah ya turo su cikin tsoron ɗan adam قالت قالت فذلكن الذي لمتن لي فيه ولقد راوت kafar zargi ka samu kafar da za ta soke su ta ba fadar sai ta ce don su ba su gane ma hannayen sun yanke ba sai da annabi su alaihi salam ya tafi yana nan suna ta kallon shi jini na zuba ko ina fasa fasa ba sare sai da annabi yusuf alaihi salam ya tafi baki daya kuma bai san me aka yi ba shi shi annabi yusuf wannan wannan jinin duka bai gani ba ya wuce abinsa daga bani aka gaya masa yana tafiya kawai sun suka fara jin zafi wacce kalli hannunka ga wasu sun zuga ta jini ko ta ina fata-fata ita kuma tana zaune can tana ƙirƙirewa wa dariya ƙara sai ta ce fazari kunnan labi lumtunan wannan lamarin fa ne yankan hannu da jini fata-fata irin wannan shi ne lamarin da kuka zarge da aka duk da cewa akwai bambanci tsakanin na ni ina tare da shi ne cikin gida kullum ina tare da shi ina kallon shi dare da rana ina ganin shi muna tare muna magana da shi amma kun fa baki da kun zo kun gan shi sa'a ɗaya ne kawai za ku kowa za ku zarge ni akan abin da na yi eh? sai ta ce wala qad tuhu an nafsihi fasta'asar ga anan ta fara aita da ku da ta yi kariya ma jaza'u man arara bi ahlika an illa an yuzara aw azabin ali yanzu ta sassauta ta dawo me take cewa walaqad rawatuhu an nafsihi fasta'sar lalle ta nemi ta lalata da shi amma ya ya hada nan kuma malaman tafsir suka ce sai ta kana bayyana musu su kyawawan ɗabi'unsa cewa ai abin da kuka gani har kuka yanka hannayen ku ai maka ne wannan kyau ne da zahiri kawai kuka gani akwai wani kyau kuma wanda ku ba ku sani ba na farko ga kamewarsa ku ga mutum idan yana da kamewa yana ƙara maka kyau a ce ke ba ruwanka da ayyukan banza wannan yana ƙara maka kwarjini da kyau ko da mace ce ko da Allah bai maka kyau ba sosai a ce ta kame kanta babu ruwanta da fasikanci za ka ga mutane suna shauƙin aurenta ga girmama manya ga kunya ga sauƙin kai ga tausayawa mutane duka ɗabi'u ne irin na annabi Yusuf alaihi salam sannan kuma za ta ƙara kiran annabi Yusuf sai ya zo ya ga abin da ya faru har yanzu ba matan sarki ba ta haƙuri ba ta yarda ta yi laifin farko ko to tana son ta kuma sai ta fara zazzarewa annabi yusuf yi a gaban waɗannan matan garin tana gaban cewa wani illam ya fa'al ma'amuru wannan aikin da dai wannan danyen aikin da take so aikatawa idan har annabi yusuf bai yadda bai ci gaba da kememe irin wannan la yuzana da dai dai sai na sai na fa kulli shi wala yakuna min as-sabirin kuma lallai zai kasance daga sun mutane wulaƙantattu kaskantattu annabi yusuf ya ƙara shiga cikin damuwa to amma anan za mu tsaya insha Allah ta'ala muna fata ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya samu gaji da muka yi daidai Allah ya ba mu ladarsa da muka yi kuskure ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana nuna mana gaskiya ba mu yi kwabi wa sallallahu ala nabiyyi karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين